Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Maryam Dauda ga kanin labarai. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na wani zama na gaggawa yau Laraba don tattauna batun harin guba da aka kai a Siriya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da yawa. Gwajin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi yau Laraba na nuna alamun sojojin kasar sun fara ɗaukan matakan kariya daga barazanar harin bazata daga Amurka. A Somaliya kuma akalla mutane bakwai sun rasa rayukansu a yau Laraba bayan da wata mota dankare da ababen fashewa ta tarwatse a wajen wani gidan cin abinci a Magadishu. To kanin labaran kenan a cikin wannan shiri yau Laraba ta bawa ranar samu. hudu ga watan afrilun shekara ta 2017 muna da rahoto a kan zargin rashin biyan waɗanda aka ɗauka aiki sakamakon shirin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɓallo da shi domin rage zaman kashe wando da ake cewa n program an samu bulla annobar sankaro a ƙasar ghana za ku kuma ji cewa hakika da an yi watsi da mu an manta da mu ba kamar ba mu yin kasa ba amma duk wanda ya san jiya da yau ya san an yi canji alhaji kashin shatima gwamnan jihar borno yake bayanin yadda al'amura suke a jihar borno a yanzu kamar kuma kowace ranar laraba za mu gabatar da himma ba ta ragu jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na wani zama na gaggawa yau Laraba don tattauna batun harin guba da aka kai a Siriya wanda ya kashe mutane da yawa a daidai lokacin da duniya ke Allah ware da wannan lamarin. Wakilai da jami'an diflomasiyya da kuma ƙwararru na ɗora laifin abin da ya faru a garin Khan Shekun a kan dakarun shugaba Bashar al-Assad da ƙawayensu na ƙasar Rasha. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce waɗanda harin ya shafa na nuna alamun sun shaƙi gubar da ke janyo illa ga jijiyar ɗan adam. Haɗakar ƙungiyoyin ba da agaji daga ƙasashen yammaci sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya kai ɗari, mutane fiye da ɗari uku da hamsin kuma sun samu raunuka daga gubar. Rasha dai ta musanta taka rawa a wannan mummunan harin, tana mai cewa Jiragen yakin Siriya ne suka kai hari a kan wata ma'adana ko masana'anta mai ajiye makamai masu guba mallakin dakarun 'yan tawaye. Gwamnatin Siriya ta nanata cewa bata taba yin amfani da makamai masu guba ba a kan farar hula a duk cikin shekaru shida da aka kwashe ana yaƙi. Gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yau Laraba a kusa da sansanin jiragen karkashin ruwa na kasar da ke Simpo. na nuna alamun sojojin kasar sun fara ɗaukar matakan kariya daga barazanar harin bazata daga amurka dakarun amurka da na koriya ta kudu sun gano cewa an harba wani mukamin mai linzami guda daya da safiyar yau a kusa da simpo da ke kudancin lardin hamyong da ke gabashin ƙasar nazarin farko da aka ya nuna cewa mukamin samfurin kn 15 mai cin matsakaicin zango ne aka harba sai dai kuma rundunar tsaron sararin samaniya da ake cewa norad ta ce gwajin makamin da aka yi daga koriya ta arewa bai wata barazana ga nahiyar amurka ta arewa ba ita ma majalisar hafsoshin sojan koriya ta kudu ta tabbata cewa koriya ta arewa ta harba makamin da aka ce ya yi tafiya mai nisan kilomita 60 kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Akalla mutane bakwai sun rasa rayukansu a yau Laraba, bayan da wata mota dankare da ababen fashewa ta tarwatse a wajen wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin Somalia. Wurin cin abincin na kusa da ofishin ma'aikatan tsaron cikin gida da ta kula da harkokin matasa da wasanni. Ya zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin, amma 'yan ƙungiyar Al-Shabab masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaƙa da al sun sha kai makamantan waɗannan hare-haren a baya. kwamitin bincike a ƙasar rasha ya ce ya kamata mutane shida 'yan ƙasashen asiya ta tsakiya a birnin st petersburg bisa tuhumar su da ba da tallafi ga ayyukan ta'addanci kwanaki biyu bayan mummunan harin da aka kai a wata tashar jiragen ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa a birnin ana zargin mutanen da laifin sanya mutane daga yankin tsakiyar daga wato yankin shiga kungiyar isis da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi daga shekara ta 2015 amma kwamitin ya fidda wata sanarwa mai cewa ba a samu wata hujja ba da ke nuna mutanen da aka kama na da alaka da harin bom ɗin da aka kai a birnin na st petersburg wanda ya kashe mutane goma sha hudu fiye da goma kuma suka jikata masu binciken ƙasar rasha sun gano cewa alkabazon yalibo dan shekara 22 da haihuwa haifafen kajistan shine maharin da ya kai harin kunar bakin waken wani ɗan ƙunar bakin wake ya kashe akalla mutane shida a gabashin pakistan ciki har da sojoji hukumomi sun ce an auna wata mota ne da ke ɗauke da jami'an ƙidaya a lahore babban birnin lardin punjab mai mafi yawan jama'a a ƙasar a harin na yau laraba Labaran duniya kuka gama je. A yayin da a yau Laraba aka ba da rahoton cewa za a kaddamar da yin allurar rigakafin zankaro a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da aka samu bulla annobar cutar sai kuma aka ba da rahoton cewa a kasar Ghana ma an samu bulla annobar sankarau kamar yadda abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya jiyo mana. hukumomi a birnin kumasi sun tabbatar da yaran makarantar kumasi academy senior high school da ke jihar ashanti guda hudu da suka mutu cutar sankarau ce ta kashe su gabaki ɗaya an samu labarin yaran makaranta 26 ne da aka kai su asibitoci daban-daban na makarantar suna ɗauke da cutar sankarau wanda guda hudu a cikinsu sun riga sun mutu ministan jihar ashanti simon mensa shi ne ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manema labarai a harabar makarantar a birnin kumasi yau da safe ministan ya ci gaba da bayani yana cewa inda mutane hudun da suka mutum an kai su asibiti guda ne to da an gano bullawar cutar tun da wuri-wuri da yake jawabi da harshen ashanti ministan jihar ashantin cewa ya yi kwamiti biya na ya freno epidemic management committee epidemic and ya obi wannan ya ce akwai wani kwamiti mai kula da bullar annoba a hukumar kiwon lafiya a matsayin gunduma da jiha da kuma ƙasa baki ɗaya kuma suna nan suna tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan al'amari don ɗaukar matakai na gaba Ministan ya kara da cewa jihar Ashanti da ada ba a santa da wannan cutar ba, yanzu ta fara samun sankarau sakamakon lalata gandun dazuka wanda ke yin sanadiyyar ɗumamar yanayi kamar arewacin kasar. ce muna samun yanayi mai zafi rana kan yi zafi kamar yadda yake yi a arewacin kasar don haka kamar yadda muke gani da farko arewacin kasar kaɗai ne ke samun bullar cutar sankarau yanzu wannan abu ya canza cutar sankarau na bana ya canza salo kamar yadda wani likita mai suna salihu ibrahim kwaifa da ke aiki a asibitin wuse district hospital a birnin tarayyar najeriya abuja ya shaida wa abokin aikinmu usman ahmad kabara a baya cewar wato yadda allah ya kasar mu kamar ƙarfin arewa wato akwai wani yanki ne na lafiyar afirka wadda ke yamma za a ce ga hamada sub afirka wanda ya taso daga wajen senegal sama mali burkina faso niger nigeria chadi har kemaru shi wannan yankin layin ana ce da shi wato layin sankarau wato meningitis belt saboda yanayin kura da ka fasa daga hamada da yanayin zafi yanayi ka canza a yi sanyi a yi hunturu a yi zafi to shi wannan belt din shi ne dama aka san cewa da wannan ciwon sankarau ika addabe shi wannan yanki gaba daya mm. ba Najeriya kaɗai ba mm. har wasu makwabtan kasashen Afirka wanda ni yani mm. waɗannan to dama shi yakan zo a matsayin annoba ne ko lokaci ta yi ƙarfi ta yi tasiri lokaci ta zo kawai sha ta wuce to kuma dai ta ta yi tasiri da yawa to babban abu shine faɗakarwa ah. Madalla wasu waɗanda aka ɗauka aiki ƙarƙashin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da shi na rage zaman kashe wando tsakanin matasa da ake cewa 'yan power sun yi zargin cewa mamun watanni biyar kenan ba a biya su ba kamar haka. sai eh, gaskiya ina ɗaya daga cikin waɗanda suka samu gajiyar wannan abin kuma ina yi wa gwamnati fata na alkhairi da godiya sai dai ko an samu matsala gaskiya har yanzu wajen wata hudu ba a biya mu ba ba wani matsalar komai na details mu mun ma kai complain haka muka kai still sun kara karɓa ta tura to har yanzu dai muna ta jira shiru muna ko gwamnati za ta duba wannan abin don Allah. To kai kuma Malam Musa game da wannan matsalar me za ce? Eh to alhamdulillah Allah ɗaya daga cikin waɗanda suka sami wannan dama ta samun wannan aiki da gwamnatin tarayya ta kirkiro shi ko kuma ta fito da shi ma'ana yan fawa. matsalan mu shine gaskiya mun samu matsala na delay na payment delay wanda kudin da ake biya kowane ma'aikaci wanda gwamnatin tarayya ta ta fitar ta kirkira na wannan yan mu ba mu samu batun da aka fara kamar watanni nawa kenan yanzu dai muna wata na hudu ga kuma mun shiga kusan wata na biyar yanzu mun tunda muna cikin watan hudu yanzu wata biyar kenan amma dai mu wata hudu ba mu samu ba Tunda kuka fara ba a biya ku ko sisi ba Tunda muka fara ba a biya mu ba abin da aka ba mu kuma kun tabbata bayanin da ake nema na ku na banki da sauransu din kun bayar daidai komai da komai mun bayar mun je mun yi duk updating duk abin da ake cewa a je a sa ko a yi updating din mun yi mun sa ba wani abu da muke da matsala da shi a kai To mataimakin shugaban Najeriya shine ke kula da wannan shiri na 'yan power. A saboda haka na tantubi Malam Hafiz Ibrahim, ɗaya daga cikin wakilan kwamitin gudanarwa da tsare-tsare na shirin na 'yan power, kuma ɗaya daga cikin hadiman mataimakin shugaban Najeriya ga abin da ya ce. ba duka ba ne suka samu matsala yawanci wanda suka suka samu wa'annan matsaloli in an je an bincika za ki ga wa'ansu saboda sunayensu bai corresponding da ainihin abin da suka cike ba wayansu kuma abin da suka sa daga baya suka dinga koma suna kokarin su canza ko wayansu ce za su canza bankuna ko wayansu ce za su shi sa tun a lokacin aka dinga sanarwa aka ce an buɗe wannan shafi duk wanda yake da koke-koke da ya je ya tura domin gyara yanzu kamar misali a jihar Kano eh. muna ta receiving wannan koke-koken wayansu za su ce ai sunan da ke ID card su ba shine sunan da suka yi applying ba saboda haka duk wannan ana son a tara koke-koken lokaci ɗaya domin a yi resolving ɗinsu kamar akwai jihohin da lokacin da aka fara wannan tsari suka fuskanci irin wannan matsala amma yanzu tuni an biya su kowa ya ka karɓi kuɗaɗensa hakkinsa so wa'annan an san da wannan matsala ta dangane da biya amma laifin da laifin ya fara ne daga su kansu wa'annan wanda suke cin suka fara cin gajiyar shirin wanda Allah ya yarda na ƙanƙanin lokaci za su fara samun kuɗaɗensu as long as sun yi wannan gyare-gyaren aka sanar su tunda an bude shafin aka ce kowa ya je shigar da gyare. To Malam Hafiz wannan bayani da kai duka duk na tantambayi na yi hira da mutane biyu. Eh, na kuma tambaye su na ce sun tabbata sun ba da bayanin nan da aka, nema ba su canja komai ba sun dage akan cewa ba abin da suka canja kuma sun kai kokensu ga wa'anda ke kula da wannan shirin na jihohinsu amma har yanzu ba a biya su ba. Eh shi ne kamar yadda ne muke bayani na ce tabbas matsalolin sun fara daga tunda akwai waɗanda ai ana biyan su kin ga da matsala ce da ta shafi gaba ɗaya gaba ɗaya ƙasar za a yi eh, complain cewa ba a biya amma tunda har waɗansu ne suka faɗa kamar yadda na gaya muke an bincika ɗin an tabbatar zaki ga matsalar daga wurin su tunda ana kan gyarawa hmm. kuma mun gaya musu kowanne ya koma wurin shi focal person wato da yake kula da wannan shiri a jihohinsu wanda wa'yansu sun je kamar yadda na baki misali da jihar Kano akwai 'yan kamar local government ɗin Kumboso da da yawan su matsalolin daga wurin suka fara sun je kuma ana kokarin a gyara in Allah ya yarda. A saboda haka dai in an gyara za a biya su insha Allah ko? Sosai insha Allah ai kin san tun da ake shiri gwamnati take shiri ba a taba shiri irin wannan ba wanda wanda kowa ma bai san kowa ba ba shi da kowa ya shiga wannan shiri kuma yana amfana da wannan shiri. kin ga sai dai a ce alhamdulillah. Malam Hafiz Ibrahim kenan. Shin wani mataki kuke ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka domin inganta wannan shiri? Muna son mu ji shawarwari da ra'ayinku a shirinmu na karfe tara da rabi na dare idan Allah ya kai mu. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki mun samu damar zanta da gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima akan yadda al'amura suke a jihar Borno. a yanzu idan aka kwatanta da da. Hakika da an yi watsi da mu, an manta da mu kamar ba mu yin kasa ba, amma duk wanda ya san jiya da yau ya san an yi canji. Shekaru biyu da suka wuce baka isa ka yi bacci a cikin garin duguri ba. Hanyar dikwanan ba za ka wuce goma ba. in za ka bi ta biyu dalwa ce mu. ta hanyar bama ba za ka wuce kwandu gaba ita ce karshenmu da kasan boko haram haka kuma hanyar manguno ba za ka wuce tungushe ba hanyar ɗaya ka cilce inda ake shiga mai duguri ta hanyar kano ita ma jefi-jefi ana kawo hari in dai kai mutum kai asalin mutumin borno ne babu komai tsakaninmu da president buhari illa mu ce mishi mun gode in dai kai dan borno ne ka san akwai mutane da yawa tunda akwai wani wanda yake ganin cewa ma ranar da aka rantsar da buhari duk matsalolin shi ta duniya sun kare su har yanzu suna ganin cewa ba abin da aka tabuka e eh, wayannan mutanen jahilai ne don bata abu a cikin minti guda za ka bata abu jara ita ce za ta dauki lokaci amma ka san shani dan adam da kure-kure da maganganu kankana na ba za su kare ba amma mu mun yi imani muna da matsaloli ba shakka amma mu mun yi imani muddin in buhari ne yake shugabancin kasan nan babu wani maluki da zai hana mu samun taimako insha Allah mun yi imani zai taimaka mana kuma insha Allah za mu gina borno ke fuskanta babban matsalolin kamar yadda na faɗa da fari boko haram sun kona dispensary da eh, babban asibiti da ɗaya yanzu haka muna gina asibitoci sabbi don wallahi ban da asibiti da ke biyu da ke bayo da shani da kwaya kusar babu wani asibitin da bukwaran ba su taba ba har na cibok har na askira uba har na goza duk ba inda borno boko haram ba su kona asibiti ba ba su dauki ganima ba amma babban abin shine duk inda kana da niyya kuma ka sa karfi in allah ya yarda za ka samu nasara bisa ga abin da ka sa a gaba muna godiya matuka da samu wannan tattaunawa da mai girma gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima mun gode kwarai da gaske To ana tare ne sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ladan Ibrahim a zai gabatar da himma ba ta ga rago. Himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Alhaji Sa'adu Maso Kano kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin cewa sana'o'in da yake yi a nan ko a gida najeriya ko ghana zai iya yin su wato tuki da aikin tsaro kamar mai gadi amma sai dai na ce masa kare manta fa cewa tsarin yadda ake gudanar da waɗannan sana'o'i gida sun sha bamban da nan amma sai alhaji sa'adu ya ce da ni to shi yasa nake ce maka sai ta ɗauro mm. wurin an ɗauro ana neman ka ai dole za ka yi sai ka taimaka. To wani abu da zan so in ji daga gare ka tun da kai ka daɗe nan. Kaga yanzu saboda kwarewa da kai da kyakkyawan mu'amala da kai da kamfanin nan na tsaro wani zai iya zuwa ya amfani da sunanka a dauke shi aiki. Amma ka kwatankwacin gida Najeriya ko ana iya samun hakana na. Amma zai zamanto ko da kana da takardar shaidan kayi karatun ne sai ka san wani ya sa maka hannu ko da kana da kwarewan nan akwai irin haka na ah. cikin waɗannan ayyukan da kai akwai inda kai karo da irin haka a ina nan ba haka ai ilimin ka ke ke ke ke gwadawa duk wani wanda zai sa maka hannu ga ilimi ya gwada kayi an yi gwadi an samu sa'an gwadin kayi ka fas an baka shahada to wa kuma kake son ya zo ya sa maka hannu nan babu nan babu ko su ma gida da suke neman wani ya sa hannu a dan dai a ce dai wasu ba adin mutane ne da ke neman na goro ai suwa ba dokan lallai sai mutum ya sa maka hannu bane yanzu mutum bai ilimin abu ba sai in je kai wani ya sa min hannu a tsakiyar na aikin an doke na aikin me zan yi kenan ai shi me zan yi to kila kila zamanin ne yasa kake da irin wannan ra'ayi amma baka ji ana samun irin haka a gida wallahi ana samu to amma ba daidai ba ne ya kamata mu dinga haƙuri muna dogaro da Allah da zai sa yara kuma su dinga yin karatu yaro in ya tashi ya san in bai yi karatu ba abin nan da zai yi na karatu ne ba zai samu ba zai matsa ma uwayensa biyu ya ce lallai lallai ni ma kan makaranta don me saboda in samu gobe ni ma in shiga tsara wanda kowane aiki ne zan iya shiga in nema da kaina in samu ba sai dai ina da hali ko kuna da hali ba ai ba abu duka ake sa mai hali ya shiga gaba abin da ni naga ya dace ne nemi mutum mai hali ya ba da reference naka shine a unguwanku in za a ɗauke ka aiki in ana ganin kai ba yaron kirki ba ne to akwai wanda ya san ka ya lazamce ka ya karance ka shi ne zai sa hannu ya gwada yanda kake an doke ka doke kan ba doke ka bari amma dai an gaya musu gaskiyar magana ga yadda kake in ma kai mutumin kirki ne in ma kai ba mutumin kirki ba magana da kaɗan taɓo can da farko to farko-farkon da muka fara wannan tattaunawa shine batun addini to nan ƙasa ce mai yanci da ta ba kowa yancin irin duk addinin da yake so eh. ya kake ganin Eh, mutanen da suke da bambancin addini da su waɗannan masu ƙasan wurin ba su daman su addinin su wallahi wannan ƙasa tana ji ko ladan mm. shi dai mutum ya zarge ta a banza wani ga ƙasa da muke ciki ƙasa ne mai albarka ni ban ga inda aka ce ma wani kai addinin shi ba ban ga inda aka ce mu wani kai addini shi kuma ga masallacin mu ga masallacin ya muna addinin mu to lakin mutane ne daga baya masu karfafan addini suka zo da wasu bayanai a kashe wan a kashe wan a yi wan shi ya kawo ma wayan ga mutane yau kaga suna karfafa ma mutane suna ta wani abu amma inda za mu zauna lafiya yanda Allah yake ka zauna lafiya da kowa horo na manzon Allah ba wanda zai samu matsala da wannan kasa duk da dai ba son eh, addinin namu suke yi ba yau yau inda aka kai yau nan cikin bronze da muke ciki ban ga masallacin da suka je suka ce a kulle saboda musulunci ne a kulle ba su so a kulle ka a yi sallah ba babu Haka dama mun zo Allah ce mana kasan da ba hana ka addini ba kasan zaman ka ne. Ba hana ka addinin ka ba. To kaji. To wani batu kuma to shine da yake duk da yake ka ce iyalinka suna gana ya kaga tarbiyyar yara anan. tarbiyyar yara anan bai dace da irin namu na musulunci ba. Mu an hore mu tarbiyya na musulunci ka bi uwa ka bi uba ka bi iyayenka ka bi malamanka ka girmama na gabanka ka san mutuncin kanka ka tausaya ma na ƙasa da kai su ko nan ba haka ba ne. a yaro da babba da mace da namiji babba da yaro kowa ɗaya ne constitution ake bi saboda haka in dai baka bi constitution shi ba za ka samu matsala da su za ka yi babban samun matsala amma in dai tarbo ne eh, eh, eh tarbiya ne to kama fidda wannan zance wallahi bai ba su yi ɗaya da mu ba ko alama. Kashi, lokaci ya ɗaga mana hannu. Masu are, a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe. Yanzu a madadin baƙon namu Alhaji Sa'adu Maso Kano da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. To da farko wasiƙa ka ce Nasiru Adamu Kainuwa inda ka rubuto mana cewa ya kamata majalisar sanatoci ta sauya hanyar ladabtarwa in akwai wata hanya maimakon dakatarwa a raka amfani da ita domin idan aka dakatar da mutum tamkar yankin da yake wakilta aka dakatar. VOA Hausa Allah ya ji kan waɗanda suka rasu a sanadiyar kamuwa da cutar sankaro a Zamfara da sauran jihohin Najeriya da dama amin. In ji mai Maiduguri GTY Kanamma da Mustapha Lawan Kanamma. salam ya hausa in ji abdulsalamu mai walda gas damban wanda ya ce mu dai talakawan najeriya yanzu mun gane masu hana ruwa gudu a majalisa addu'a mu ita ce allah ya kai mu lokacin zaɓe domin ƙuri'a mu ta yi aiki assalamu alaikum voa hausa matakin da jam'iyyar apc mai mulki ta ɗauka na sasanta tsakanin ɓangaren majalisa da na zartarwa game da takun saƙa da ya shiga tsakaninsu hakan ya yi daidai muna fata allah ya sa a yi nasarar shawo kan al'amarin ji alhaji mele yusufari jihar yobe wajen kyautatawa al'ummar mazaɓarsu kafin ku ji labaru a takaice ga wannan sanarwa muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu a saboda haka ga profesan kiwon lafiya na balarabe sani garko to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma kila ya je cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garko jikinsa na da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari to ina jin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace.

takaice kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na wani zama na gaggawa yau laraba don tattauna batun harin guba da aka kai a siriya wanda ya kashe mutane da yawa a daidai lokacin da duniya ke allah wadai da wannan lamarin wakilai da jami'an diflomasiyya da kuma ƙwararru na ɗora laifin abin da ya faru a garin kan a kan dakarun shugaba bashar al-assad da ƙawayensu na ƙasar rasha Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce waɗanda harin ya shafa na nuna alamun sun shaƙi gubar da ke janyo illa ga jijiyar ɗan adam. Gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi yau Laraba a kusa da sansanin jiragen ƙarƙashin ruwa na ƙasar na nuna alamun sojojin ƙasar sun fara ɗaukar matakan kariya daga barazana harin bazata daga Amurka. Akalla mutane bakwai sun rasa rayukansu a yau Laraba bayan da wata mota dankare da ababen fashewa ta tarwatse a wajen wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin Somalia. Wurin cin abincin na kusa da ofishin ma'aikatan tsaron cikin gida da ta kula da harkokin matasa da wasanni. Ya zuwa yanzu dai waɗanda wato babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. amma 'yan kungiyar al-shabab masu tsauran ra'ayi da ke da alaka da alka'ida sun sha kai makamantan waɗannan hare-haren a baya to Allah ya kyauta masu sauraro sai kuma da daddare misalin tara da rabi agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a lokacin muke fatar jin ra'ayi ko kuma ku akan yadda kuke ganin za a inganta shirin da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi na rage zaman kashe wando da ake cewa 'yan power da turanci. a halin yanzu kuwa a dakaci yau da gobe.